Taron da ya gudana ne a shiyoyi daban-daban na jihar ta Jigawa tsawon kwanaki da dama kuma aka kattama shi a dutse babban birnin jihar inda masu ruwa da tsakin suka yi musayar ra'ayi kan matakan biyu domin ƙara inganta harkokin koyo da koyarwa. Mataimakin gwamnan Jigawa barista Ibrahim Hassan Hadeja shine ya rufe taron wadda ma'aikatar ilimi ta jihar ta shirya. inda har ma ya yi tsokaci dangane da abin da gwamnati ke nufi da sabuwar manufarta ta change agenda a fannin ilimi. Change agenda shine mu jibi tsarin ilimi gaba ɗaya na jihar Jigawa kuma mu koma a cikin mutane an yi zama ya guda biyar abin da ake ce ma town hall meeting a zauna da mutanen gari da iyayen yara da shugabannin gargajiya mu gaya musu binciken da muka gano a harkar ilimi kuma mu nemi shawararsu mu kuma kawo tsarin da muke ganin za mu haɗa wato karfi da su a kawo gyara saboda abin babu yadda za a yi a ce an bar ma gwamnati ita kaɗai a yadda muka fuskanci al'amarin akwai ajin da zaka je ka da mutum 190 a ciki akwai makarantar kwana da zaka sayar da yara dubu uku malaman kansu mun fahimci cewa dole ne a dan kara musu ilimi na koyarwa kuma sannan a nemi karin malamai a yadda muka kiyasce muna buƙatar malamai sama da dubu uku Ajiya Rabi Ishaq da ke zaman kwamishinar ilimi ta jihar ta Jigawa ta ce. Abubuwa da yawa gwamnati za ta iya yi, amma kuma akwai abubuwa da yawa da kuma mutane su al'umma za su iya yi. Horon malamai, gwamnati za ta iya horon malamai. Amma kamar gina makarantu da bawa makarantu taimako da tallafi da sa kujeru da gyara wato makaranta ta rushe da sauransu duk jama'a za su iya taimaka da irin wannan saboda ka a gwamnati harkar horo da tabbatar cewa an sami kwararrun malamai wanda su koyar yara ko da ina ne su kuma mutane su kawo tallafi kuma jama'a al'umma su tabbatar cewa wannan al'amari na kowa da kowa ne kuma su gabe shi akan na kowa da kowa kimanin kashi 40 cikin 100 na fiye da naira biliyan 137 da gwamnatin jigawa ke muradin kashewa a shekara kuɗi mai zuwa za su tafi ne ga bangaren ilimi in ji gwamna badar abubakar albarkar da allah ya bamu shine ta filin noma da wurin noma mai inganci to wannan abin muka sa noma a gaba kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na ci gaba to in ka duba noma kuma a dunkule in za ka yi noman za ka yi shi na ilimi dole kuma sai ka koyar da mutane ilimi mai kyau yadda in an kama sana'antun su za su yi aikin a wurin ba wasu za a je a nemo daga wasu wuri ba su zo su yi ayyukan to shi ya sa muka ba harkar ilimi gagarumin kula gwamnan jigawa kenan alhaji badar abubakar mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga jigawa a najeriya ilimi dukiya ne